gaba da fafata da ake yi a can nahiyar turai a wasannin da ake na kasashen turai din mai taken yoko national league a turance na shekara 2018 a jiya kasar portugal ta doke italy da kwallo daya da nema sai sweden ta sha kashi a hannun turkiya da kwallo uku da biyu scotland kuwa ta samu nasara kan albania ne da kwallo biyu da nema montenegro ta doke lithuania da kwallo biyu da babu biyu kuwa sun ta biyu da biyu tsakanin su da romania andorra kuwa sun tashi can su ɗaya da ɗaya da kazista sai kosovo inda sun doke faro iceland da kwallo biyu da nema ita kuwa malta sun yi can su ɗaya da ɗaya su da ƙasar azerbaijan a yau za a ci gaba da fafatawa wasan da misalin karfe 8 saura kwata na yammaci agogon najeriya niger kamar da ƙasar chadi inda kasar iceland za ta fafata da belgium spain kuwa suna tare da croatia sai kungiyar kwallon kafa ta bosnia herzegovina za su fafata da austria har ila a wannan lokaci kasar finland suna tare da estonia kungiyar kwallon kafa ta hungary kuwa za su fafata da kasar greek ne sai kungiyar kwallon kafa ta moldova suna tare da belarus san marino za su fafata da luxembourg idan muka dawo bangaren wasan sada zumunci tsakanin kasa da kasa ko a jiya kasar cambodia ta sha kashi a hannun malaysia ta kwallo uku da daya sai kungiyar kwallon kafa ta kasar kuwait inda suka sulhunta biyu da biyu da kasar iraki china ma sun tashi can da kasar bahrain rasha kuwa ta lallasa czech republic ne inda ta zuba mata kwallaye biyar da daya kasar saudi arabia sun tashi biyu da biyu tsakaninsu da bolivia a yau za a ci gaba da inda kungiyar kwallon kafa ta japan a wasan sada zumunci na kasa da kasa da su fafata da costa rica da misalin karfe 12 na rana kuwa kungiyar kwallon kafa ta singapore ne za su fafata da fiji sai kungiyar kwallon kafa ta south korea za su fafata da kasar chile har ila yau misalin karfe 1 kenya suna tare da malawi uzbekistan kuwa za su fafata da iran ne sai jordan suna tare da oman qatar za su fafata da palestine sai gabon za su fara gumi da zambia united arab emirates wani laraba suna tare da kungiyar kwallon kafa ta laos sai kungiyar kwallon kafa ta north island za su fafata da israel Poland kuwa za su fara jigumi ne da kasar kungiyar kwallon kafa ta kasar Ireland da misalin karfe 8 na yammaci kuwa kasar Ingila za su farje gumi da kasar Switzerland a wasan sada zumunci tsakanin kasa da kasa. idan muka leka bangaren kuwa a can kasar ingila kocin kungiyar kwallon kafa ta kasar ingila gareth southgate ya ce zai ba da hutu wa dan wasan su harry kane a wasan da za su yi na sada zumunci tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta kasar switzerland a yau talata 11 ga watan tara na shekara 2018 a wasan sada zumunci na kasa da kasa Harry Kane dai yana ɗaya daga cikin wanda yake buga kungiyar ƙwallon kafa ta Tottenham yana da shekaru 25 da haihuwa ya samu nazarar zarar kwallaye shida a gasar cin kofin ƙwallon kafa ta duniya da aka kammala wanda hakan ya bashi daman kasancewa ɗan wasa da ya fi kowa ziraren kwallo da ya samu kyautan Golden Boot na shekara 2018 a lokacin rani ya fafata wasanni 61 kenan inda mai horar da kungiyar kwallon kafa ta England ya bukaci dan wasan da ya samu hutu a wasannin da yake bugawa. Iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya.